This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ta murya Amurka ke magana a kan motoci 6025 da kuma 22 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da yammacin yau yanzu ma grace alheri abdu ce tare da jummai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirye-shirye mu na ƙarshe a yammacin yau goma sha ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyar bayan labaran duniya za mu wayi batun rubda ciki da dukiyar al'umma a najeriya da kuma yunkurin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke yi na shawo kan wannan matsala muna kuma da rahoto kan tallafawa waɗanda ke gudun hijira a jamhuriyar nijar sakamakon hare-haren ƙungiyar boko haram kamar yadda muka saba yau rana ce ta kofa buɗe inda muke ba ku damar bayyana ra'ayoyin zaɓin kanku kan abubuwan da suka shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar Burundi, Kanal Gaspard Baratuza ya faɗa cewa 'yan bindiga guda goma sha biyu da suka kai hari sansanonin soja a yau Juma'a an kashe su a lokacin da sojoji suka yi aron gama da maharan Kanal Baratuza ya faɗa a wata sanarwa cewa an kama mahara ɗaya, haɗe da wasu makamai da kuma nakiyoyi. Ya ce an raunana sojoji biyar. To amma wasu sojojin da suka ce a sakai sunayensu sun ce an kashe akalla sojoji uku. An ji karajin harbe-harbe a kewayen birnin Bujumbura bayan da 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun kai wa akalla sansanonin soja guda biyu hari da misalin karfe hudu na dare. Tun dai watan Afrilu lokacin da shugaban kasar ya ba da sanarwa cewa zai tsaya takarar shugaba a karo na uku kasar ke fama da rikici. masu cacakar wannan aniya sun ce shugaban ya ke keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka shekaru goma sha biyu ana yi a can ƙasar kamaru kuma akalla farar hula bakwai ne suka mutu a yau juma'a a sakamakon wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai wani yankin ƙasar kamaru ɗin inda 'yan yakin sa kan ƙungiyar boko haram suke gudanar da hidimominsu kamfanin dillancin labaran faransa ya ba da labarin cewa an kai harin ne a wani shagon sayar da abinci a birnin Kolofata da ke arewacin kasar Kamaru. Yanzu haka dai kasar Kamaru ɗin tana haɗa kai da ƙasashen Najeriya da Chadi da Jamhuriyar Nijar da kuma Benin cikin wata rundunar haɗin gwiwa da nufin yaƙar 'yan Boko Haram. A ranar Laraba Amurka ta yi wa Kamaru jigilar motocin yaƙi da wasu makamai domin taimaka mata yaƙi da take da 'yan Boko Haram. watanni biyu da suka shige ne kuma amurkan ta tura sojojinta ɗari uku zuwa yankin ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar syria ta faɗa yau juma'a cewa wasu manyan motoci dankare da bamabamai sun kashe akalla mutane 22 a arewacin ƙasar syria a tarzoma baya-bayan nan da ta faru a yayin da ake ƙoƙarin magance rikicin ƙasar ta hanyar diflomasiyya Bama-baman sun tashi ne kusa da wata cibiyar kiwon lafiya da wata kasuwar sayar da 'ya'yan lambu a garin telktamar na Kurdawa a lardin Hasake. ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a da cibiyar take ƙasar Birtaniya wadda take da ma'aikatanta a Siriya ta kuma ce mutane da dama sun ji rauni a har haren da aka kai ranar Alhamis kuma akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Mayakan na Kurdawa su ne suke iko da garin tel tamar kuma sun yi wata wata da watanni suna fafatawa da 'yan isis a yakin tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin taron dangi karkashin jagorancin amurka a can kasar rasha kuma a yau juma'a shugaban kasar vladimir putin ya ce hare-haren da sojojin kasar suke kaiwa a syria suna kaiwa ne da nufin kare rasha daga masu ra'ayin riƙau na ƙasar syria shugaba putin ya yi wannan furucin ne wajen wani taron da ya yi da manyan jami'an sojan ƙasarsa ya ce masu ra'ayin rikau suna jawo wa rasha barazana a saboda haka ya ba da shawarar cewa nan da nan rundunar soja ta lalata duk wani sansanin da ke jawo wa sojojin barazana a cikin siriya waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce an samu ci gaba sosai a wajen taron da ake yi a kan canjin yanayi a birnin paris kasar faransa to amma ya ce akwai wasu batutuwa masu sarƙaƙiya waɗanda ya ce tilasa magance su mr kerry ya gana da takuran aikinsa na faransa laurent fabius yau juma'a bayan da wasu kafofi suka ce an yi ganawa ce bayan an ratsa dare ana yin shawarwari masu wuya tsakanin wakilan ƙasashe 195 waɗanda suke halartar taron. Mr. Lauren Fabius ya ba da sanarwa cewa ba za a iya cin cimma yarjejeniyar ƙarshe daga taron da ake yi akan canjin yanayi a birnin Paris ba sai gobe Asabar idan Allah ya kai mu maimakon yau Juma'a da daddare kamar yadda aka shirya tun da farko. An fi samun saɓani akan irin alhakin da za a ɗora wa ƙasashe matalauta wato yawan kuɗin da za su biya a ƙoƙarin da ake na rage gurɓacewar yanayi da kuma buri na lokaci mai tsawo na yarjejeniya A wani labarin kuma kasar China ta ce shugaban kasar Xi Jinping ya zanta da takwaran aikinsa na nan Amurka Barack Obama ta wayan tarho domin tattaunawa akan matsalar canjin yanayi. To amma har yanzu fadar shugaban Amurka ta White House ba ta faɗi cewa an yi wannan tattaunawa ba. Ita kuma ƙasar China ta kita ce uffan akan abubuwan da shugabannin biyu suka faɗawa juna a zantawar da suka yi. Labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu bude taskar rahotanninmu da batun yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya inda hukumar yaƙi da yi wa arzikin ƙasa ta annati efcc ta fara kama waɗansu manyan jami'ai a ƙasar ga rahoton da wakilin umar faruk musa ya shirya mana akan wannan batu yau shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi juyayi da nuna bakin cikinsa a kan yadda waɗansu shugabanni suke amfani da amanar da ƙasa ta basu wurin yin handama da baba kere da kuma tara duke da ta zarce hankali wadda zuri'a zuri'a su ba za ta taɓa amfani har ta gama kashe wannan dukiyar ba muhammadu buhari dai yana wannan jawabin ne a wani ƙasaitaccen lacca da aka shirya domin jinjinawa wani asusu na tallafawa jama'a na osagi aim osagi inda shugaban kasar ya ce babu shakka sace-sacen da waɗansu shugabanni suka yi a najeriya ya nuna a zahiri cewa babu kamanta adalci da kuma tsoron cin amana ganin irin barna da taɓargazar da aka yi akan dukiyar ƙasa akan haka ne na tuntubi ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ceton ƙasa ta najeriya wato network for national salvation hajiya najatu muhammad domin in ji ƙarin hasken da za ta bada dangane da irin wannan manufofin na shugaban kasa wanda ya dace da ƙudurori na wannan ƙungiyar tasu. eh to shi ah, shugaban kasa janar muhammad buhari magana da ya faɗa gaskiya ce to amma ta inda kawai za a iya maganin irin wannan ta'asa da ake tafkawa ƙasa da kassara ƙasa wato ta hanyar kaɗai da za a tabbatar da an daina yin haka shine hanyar hukunci wato ƙasa in ta zama na cewar ba ta da hukuma kowa zai abin da ya ga dama ya tafi ya kwana lafiya to wannan ta nuna cewar babu hukuma ko kuma hukuma mai rauni ce saboda haka idan shugaba kuma ya zama kuma wato kai da babbe ne to dukkan gangar jiki za ta rube a wannan bayanin da yi ya tabbatar mana da cewar yana sa ran ko yana da niyyar ya tabbatar da cewa duk wanda in sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma za a kama shi za a kwace kuɗin kuma za a hukunta shi daidai irin sata da i to idan ba a yi haka ba to magana ta zama ba ta da amfani saboda haka ka ga yanzu halin da ake ciki a ƙasar yanzu har an fara kakkama wasu da aka tabbatar sun tafkata asa a hada-hadar siyo makamai da sauransu to in wannan ya tabbata to an tabbatar ana da hukuma amma in babu hukuma hukuma ta zama mai rauni ce kowa ya raina ta kowa zai abin da ya ga dama to kasa ta shiga uku duk duniya ana irin wannan duniyar masu hankali duniyar da kasar da ta ci gaba dukkaninsu ba sa yadda hukuma ta fi karfin ka in dai aka kama ka to ka san ko kai waye ba za ka kwana lafiya ba to amma a Najeriya mugu barawo shine ya zama ranka ya daɗe har ma abin ya zama na cewar in baka yi sata ba ana ganin ka kamar mutumin banza subhanallah to Allah za ki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro Hajiya Naja'atu Muhammad a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi kira ga masu hannu da shuni su agaza da kudade domin magance matsalolin mutane sama da 90,000 mazauna yankin difa mai makwabtaka da jihar borno waɗanda rikicin boko haram ya tilasta wa ƙaura daga garuruwa da ke kewayen garin zuwa jamhuriyar niger wakilin murya amurka suleiman munibama ya aiko mana da ƙarin bayani akalla garuruwa ɗari ne da ke kewayen kogin kumadugu a yankin difa na gabacin ƙasar nijar rikicin boko haram ya tilasta wa jama'ar su ficewa ba shiri lamarin da ya jefa dubban mata da yara kanana cikin mawuyacin hali na kwana a hilin Allah. Madam Sa'adatu Malam Barmu ita ce shugabar hukumar ayyukan jin kai ta ƙasa Selul Chris Imanitair. duk garurukan da a kusan koma dugu yobe nan duk sun tashi sun kaura bancin wa'annan gari da ya sha akwai wa'ancan wanda suka hito mana da nigeria akwai wa'ancan tsohin wanda an kai a taka garuruwan suka tashi suka koma wani wuri kenan garuruwan suna da yawa muna nan muna size amma sun yi gari ɗari tsakanin watan ganin Nuwamba mutane suna da yawa ya kai dubu tasa'in da suka tashi da garuruwan su koma wurin kwana shine matsala babba ah, tunda mutum in ya gudu ya bar komi daga gidan shi wani bargo wani gidan sauro wani inda zai shiga ya kwana matsala to tsalle akwai matsalar ruwa akwai matsalar rashin lahiya kuma akwai matsalar abinci kamar yayin lissafin eh, dolar miliyan ɗari uku da goma sha biyar shi muke bukata shekara mai zauwa halin da ake ciki a yankin difa ya fice inda ake zato saboda a cewar hukumomin na nishar yanzu haka akwai bukatar miliyan dubu goma na sefa kafin a warware matsalolin shekarar da muke ciki a yanzu difa muna so miliyar goma da 'yan digo don wanga eh, matsalolin da na gaya muku a samu a ciwo kansu zancen nan kamin wata wata ya mutu ne shine muke nan muke kokarin mu ga inda za a samu su jagoran wakilan rasa majalisar ɗinkin duniya a nishar fode india ya ce nous continuerons à être engagés aux côtés du gouvernement pour sauver des vies humaines za mu ci gaba da taimakawa gwamnati a ayyukan ceton jama'a domin karfafa gwiwar mutanen da ke cikin wahalalu za mu tashi mu nemo kuɗaɗe kuma za mu yi amfani da kwarewar jami'an majalisar ɗinkin duniya domin murkushe matsalar da ake fama da ita a yankin difa hakan shi zai ba mu damar samar da ci gaba mai ɗorewa wanda kamar yadda aka sani abu ne da muka ƙudurta cimma a jerin muradin ƙarni comme du reste uh, nous y engage à uh, les objectifs de développement durable. Domin kara tantance bukatun al'ummomin na yankin Difa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilasta wa tashi daga mazauninsu da ɗaya gefe waɗanda suka hijira daga Najeriya saboda wannan bala'i. Firaminista Birjira Fini ya sanar cewa zai kai ziyarar gani da ido a ilahirin sansanonin yankin a wannan Asabar 12 ga watan Disamba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Madalla kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu buɗe layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ina mafita gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyin ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya A ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tawo madalla kai tsaye akwai mu da mai ra'ayi na farko a Nasarawa. Nasarawa ke bisa layi. Salamu alaikum, Amadu ne daga jihar Nasarawa da a Ajaragu. Yawa to Malam Amadu ina gudunmuwa ga wannan shiri. a gudunmawa na shine game da mutane da ake kama masu ibo kudin gwamnati abin da ya dace a yi kawai hukunci kawai shine zai gyara wannan abu eh to amma ana hukunci ne tun kafin a shari'a ai ba sai an tabbatar da laifi ba tukun a hukunta eh to ai tun da an kama ai za a kai kotu tukun ai a mhm. eh, wato bari mu nufi abuja Salamu alaikum. Wa alaikum salam wake Abuja. suna na garba na kwalo a jaure daga nan amma kamar kana cikin rami ina ina ina ina kake ne malam garba ina ka shige sai ka dan waje dan mu ji abin da kake magana kamar kana cikin rami wala ajiya ina fili sai fa eh, to gombe wane ne a gombe hello wane ne bisa layi abubakar ne shugaban yana kaba to muna da mutane guda biyu suna bisa layi akwai abubakar akwai kuma wani garba Eh, to ni dai ra'ayina shine akan maganan rijista da ke na in a taba gombe. Eh, ina jin ka nesa. Eh, to ni dai ra'ayina shine akan maganar rijista da ake yi na yan a taba gombe. To. To har ga Allah wannan abun yayi daidai, amma na mu akwai wani abun da ya shige mana. Mhm. Shine mu muke bukatar su ministry. su nemi shugabannin 'yan ataba na gombe state da shugabannin local local government don akwai wani shawari da muke so mu mu ba su. har ga allah membobinmu waɗansu suna koka akan wani abu an ce za a yi rijista za ka sa riga mm. sannan akwai maganan monthly da za ka bayar to a wannan ne muke so mu ba da shawari wa gwamnatin jihar gombe mm. akwai wani abun da ya kamata a yi ba wai dole a ce kowane wata ba sai dan a taba ya bada kuɗi in ya so za a iya yin wannan sika ya kasance kowane shekara dan a taba ya canza wannan sika kamar 2015 in an wuce an shiga 2016 ya kamata dan a taba ya canza wannan sika wato mun gode da wannan ra'ayi da fatar hukumomi a jihar gombe sun ji wannan korafi da yabawa da kuma shawarwari domin ganin an inganta wannan bangare to bari mu nufi sakkwato Halo? Wane ne a Sokoto? Buhari ne ban kanta a sakkwato To ina gudunmuwa ka ga shirin Malam Buhari. Abin a gudunmuwa sa da Allah a to Allah ya komin abin shafa. game da gidajen mai nan sokoto eh. hakika bisa hakika ne kasar allah allah ya cikin yanzu da zai sha mai a gidan mai to da je ka sa a sha a tanka a jarkoki na bulaki market eh. domin in ka cika zama ma ke yi ta in sha allah da ƙyar abin da a sama zai kai yi to an mace lita ɗin ya ta halwa ma iska kuma ba wani wanda za ta ce ga wani gidan mai wanda a zakara kusan duk su kuɗin halin ya kashi shirya da mashi. Eh, wato wannan ma yana cikin batun ha'incin da ake magana shi ma wani batu ne da ya kamata hukumar efcc ta ita ma ta sa ido a kai to bari mu nufi kyabi kyabi wane ne bisa layi abubakar aliyu to mana yawa eh, to mana abubakar barka da warhaka haka Barka da lafiya lau. Lafiya lau an wani lafiya ina gudun ka ga shirin yau. Lafiya lau wallahi gudunmuwar da muka yi a turo muna abinci a jake saboda yunwa ta mutane yawa. Ta dalilin yaya? Ta dalilin ya to babu wani kasuwanci da ka yanar nan sannan albashin mu ana yi ana rikewa da yawa. Mm. To bari daga kebi kuma bari mu koma Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke Gombe. Malama Grace, a tare da babba manufa mai maganin shanu Gombe. To, barka da warhaka, an wuni lafiya ya kuma shanun. Ana dai ba su maganin da zai Lafiya kalau malama Grace. To, barka, ina gudunmawa ka ga shirin yau. Wallahi gudunmawa na malama Grace, muna bukatar gwamnatin jihar Borno da gwamnatin jihar Yobe. gaggauta buɗe kasuwowin da suke ci. Mu 'yan kasuwa ne, al'amarin ya dagule mana in dai Allah taimaka an al'amarin boko haram ya yi sauki eh, a yi kokari a bude mana kasuwowi yawa to kana magana kana magana taraba kana maganan da borno amma kuma kawo kira ne daga gombe ka je gombe ne gujin hijira sakamakon har haram boko haram ko kuma kana kira ne a madadin yan uwanka da suke waɗannan jihohi a malama gire mu yan gombe kasuwoyi mu karfin kasuwoyi mu duk yar borno da yobe ne. To da fatan hukumomi sun ji to bari mu tafi taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke taraba. A Yusufu ke gasar ne a gasar local government um, taraba state. Yawa wato ina gudunmuwa ka ga shirin. Eh wato ni a gaskiya ina goyon baya maganar jirgin da aka ji za a yi. Gaskiya in dai za a yi kamar yadda mun samu buhari mai eh, rike amana ne zai taimaka mana za a yi mana hanyoyi kamar mu a gasar gaskiya ba mu da hanya saboda haka ga hanyar taraba ma ba kyau idan an yi toge a za a gyara hanya yana da kyau wato daga har yanzu dai muna taraban bari mu mu ji kuma wake da ra'ayi na gaba ni ra'ayi na akan maganan taraba hello muna jin ka yawwa ni kuma ina magana akan gwamnatinmu na tsaraba karamar hukuma ta local government na ardo kala local government mu mutanen iware ward ban san me muka yi ma taraba ba a gwamnati na taraba ba ta tunawa da mu komi da ake sai dai mu ga kawai kuma mu muke dab da state kowane local government na kusa-kusa na gefen abin nan an babba su wuta amma iwa tana da kwadakwadar kilomita 24 ne an kasa ba mu wuta ba mu da ruwa ba ku da wuta ba ku da na moran wani abu na gwamnati to da fatan hukumomi sun ji a jihar taraba za su kuma su taimaka ma wannan al'umma da wutar lantarki da kuma ababen jin daɗin rayuwa to bari mu tafi bauchi wane ne a bauchi to sunana ismail yan musa daga nan bidirar azare nake kiran ku bauchi yawa to ina gudunmuwa abin da zan yi magana da shi a cikin wannan dare shine ina so da Allah akan abin da gwamnati take kokarin dawowa da ne toll gate na eh. to ina fata dai gwamnati za ta yi kokari za ta bincika ta ga menene alfanun da zai wa mutane shi in babu alfanu ya kamata a ce gwamnati za dan mutane suke dan mutane ya kamata a ce za ta na yin aiki ba hmm. kawai kashin karan kanta za ta na yi ba To, badalla, bari kuma mu nufi Nihad Niger. Suna tare da Abdulmumin Tankutun gan kawo tsohon soja. Yawa to, Malam Abdulmumini ko kuma tsohon soja ina gudunmawa ka ga shirin yau barka da yammacin yau. Gudunmawa na ra'ayi ra'ayina shine ga mai girma janar Buhari. Hmm. Ya zama gizago ba sani ba sabo ga waɗanda suka jawa mu cikin rijiya a Najeriya. Hmm. Duk wanda aka kama a hukunta shi bai kamata. To, ra'ayina Yawa to mun gode da wannan ra'ayi to bari mu nufi Jos Kwata ta yamma da Bauchi. Yawa. Hello. Muna jin ka. Ina magana da dan azumi ne. To, malam dan azumi barka da yammacin yau. Wato ni matsala ta kan gwamnoni ne waɗanda suka ce ba za su iya biyan ba za su iya biyan eh, eh, eh, minimum wage ba. Eh. To, mu shine tunda sun ce in za su iya biya idan sun rage ma'aikata to muna son daga ma'aikatan da za su rage su fara daga kansu kuna su rage kansu. To, da fata gwamnonin Najeriya sun ji wannan sharaɗi. To bari mu sa a jihar Bauchi. Hello. Hello. Muna jin ka a Bauchi. kabiru mai kaji ne karamar hukumar kirbi jihar bauchi najeriya to mai kaji barka da yammacin yau barka malama gire. yawwa an wuni lafiya muna jin ka a lafiya kalau ya amurka amurka amurka lafiya lauto ya ina gudunmuwa ga wannan shiri mai ke faruwa a bauchi gudunmawa ta ne ina roƙon gwamnati jihar bauchi eh mb abubakar karamar hukumar kirfi daga nan zuwa duku muna da matsalar hanya a taimaka mana wannan hanya ta kai shekara sama da talatin ala kokarin yin ta ba ta ba mu ko kawo muke gwamnan jihar Bauchi taimaka mana da wannan hanya ya wato da fatan gwamnan jihar Bauchi ya ji kukan ka kuma zai sa ido akan wannan batun eh, neman hanya kirfi zuwa diko to a tashi lafiya mun gode kwarai da gaske to rayoyin ku kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana za mu ci gaba da baku wannan dama. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin na Amurka. wakilai daga kasashe kusan 200 sun hadara a paris a wani yunkuri na rage dumamar yanayi a duniya idan har mizanin dumamar yanayi ya wuce awo biyu a ma'aunin zafi na celsius fiye da yadda yake kafin bunƙasar masana'antu a duniya zai haifar da bala'i da ba za a iya juya akalarsa ba a cikin shekaru goma sha hudu zuwa sha biyar da aka fi fuskantar dumamar yanayi a duniya sun faru ne daga shekarar dubu biyu zuwa dubu da goma sha biyar kuma babu wata ƙasa mai girmanta ko kuma komai ƙanƙantanta ko talauci ko akasin haka da tafi ƙarfin dumamar yanayi in ji shugaba barack obama a taron na paris obama ya ce abin yi shine ya zama wajibi kasashe masu arziki su rage iskar da masana'antunsu ke fitarwa domin juya akalar ɗumamar yanayi a duniya tuni kasashen da suka fi gurbata yanayi suka ɗauki matakan rage iskar da take gurbata yanayi daga yanzu zuwa shekarar 2030 tarayyar turai za ta rage kashi 40 cikin kashi 100 amurka za ta rage kashi 26 zuwa 28 cikin 100 ita ko china na ta cirawa sama zai yi a shekara ta 2030 shugaba obama ya ce ya kamata a samar da wani hanya na sa ido a kan kasashe domin rage gurɓataccen iska da kuma agazawa kasashe masu tasowa wakilin amurka na musamman akan dumamar yanayi todd stem ya ce manufar shine canza hanyar samar da makamashi ba tare da gurɓata yanayi ba a duniya baki ɗaya shugaba obama ya ce idan har muka cire son zuciya muka ɗauki mataki yanzu iska da matasanmu za su shaƙa da abincin da za su ci da ruwan da za su sha da kuma cimma fatan da suke wa kansu to tabbaci haƙiƙa ba a makaro ba. sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin na amurka to da wannan kuma ka kawo ga takaitattun labarai mai magana da yan rundunar sojan kasar burundi kanal gaspard baratuza ya faɗa cewa 'yan bindiga guda goma sha biyu da suka kai hari sansanonin soja a yau juma'a an kashe su a lokacin da sojoji suka yi aron gama da maharan a can kasar kamaru kuma akalla farar hula bakwai ne suka mutu a yau juma'a a sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai wani yankin kasar samaru inda 'yan yakin sa kan kungiyar boko haram suke gudanar da hidimominsu. su Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar Siriya ta faɗi a yau Juma'a cewa wasu manyan motoci dankare da bamamai sun kashe aƙalla mutane 22 a arewacin ƙasar Siriya a tarzoma baya-bayan nan da ta faru a yayin da ake ƙoƙarin magance rikicin ƙasar a diflomance. Bama-baman sun tashi ne kusa da wata cibiyar kiwon lafiya da wata kasuwar sai da 'ya'yan lambu a garin Tal Damar na Kurdawa a lardin Hasake. To madalla gaishe ki da kuma takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan Allah ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da a bari ya huce da Ibrahim Alfa Ahmed da kuma Halima Jimrau ke gabatarwa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji su musamman Jummai Ali da ta ta ni gabatar da shiri da karanto labarai da Julie Gresham da ta daidaita shirin da ba da umarni. sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.